من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha shidda ga watan ramadana shekara 437 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 21 ga watan shidda 2016 muna fatan allah ya sa muna dacewa allah ya ansa addu'o'inmu da wanda 'yan uwa suka yi mana na fatan alkhairi wa'inda ba su da lafiya kuma allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya cikin malumanmu da iyayenmu da ‘yan uwanmu Allah ya gafarta musu ya sanya kabarinsu muna da tambayoyi kafin tambayoyin akwai sanarwa da muka yi na wato karban taimako na marayu akwai da za a ba su su ne kamar aliyu musa agaji ne sannan kuma bashiwa a eh, muhammad da kuma umar uthman shi ma agaji ne akwai ahmad umar akwai musa yusuf shi ma'agaji ne akwai kuma umar m saleh wanda muna tare da shi a nan a cikin kwamiti da kuma mustapha muhammad shi ne ladaninmu na wannan masallaci su kuma akwai lambobinsu kamar haka 080-2060-6008 2080-6008 wannan na mustapha kenan akwai kuma na umara wanda 03516-3516-8188 ta wa'annan taimako zai zo hadda na gidan yari shi ma ya kamata mu nema tun da lokacin yana tafiya a farkon goma na ƙarshe insha Allah muna so mu samu da Allah ya kaddara rabonsu ne kuma bana sun yi mun magana da muka yi maganan na marayu ba su ji na prison ba wasu yan wasu ka tunatar da mu cewa gidan yari yanzu fa ba kamar da bane a cike yake da mutane saboda akwai na kananan hukumomi akwai na cikin garin ma yanzu in ba maximum din ba ba wani prison da ake rike mutane saboda aka mutane suna da yawa waɗanda aka kawo su kuma ba su da gata saboda ba su da danginsu wani ma dangin ba su san ma yana prison din ba kuma suna bukatan suturu na sawa wani ma da rigan da zai sa saboda kullum da riga daya gumi na damunsu da kuma mutuwan riga ko da kai da kake canzawa ma ya gumi yake da tufafin kaballe wanda bai samun kayan da zai dinga canzawa saboda haka akwai bukatar tufafi ko kayan abinci wanda za a samu a tallafa musu Allah ya saka wa masu taimako da alkhairi muna da tambayoyi sai karuwa suke yi amma tambayoyin da yawa akwai wanda wato kusan maimaitawa ne wanda ba sai an karanta ba wasu kuma tambayoyin nasu na me za ka faɗa in ji ne duk irin wannan muna ɗan zazzare su na wannan yana tambaya sa laya a hannu ko a hannu ko a kafa karkasa laya baya daga cikin tsarin addinin musulunci na neman tsari annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da al'umma sa laya ba sai dai koya musu addu'o'i irin addu'ar da za a yi a duk inda za a shiga ko fita babu wani motsin da musulmi zai yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya masa irin addu'a da zai yi a wannan wajen ba akwai littafin da imamun nasa'i ya rubuta rahmatullahi alai amalul yammi wal laila wannan littafin addu'o'i ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin yini da dare gaba daya tun daga tashinka daga bacci na sallar asubahi har komawanka bacci din duk an nuna maka addu'o'i kana farkawa me ya kamata ka faɗa in zaka tashi alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma'amatana amatana wa ilahin nushur ko alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dhikrihi ko kuma an tsakar dare ka tashi ka karanta wayannan ayoyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi har karshe in zaka shiga bayan gida bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in zaka fita bayan gida ghufranak zaka sa riga bismillah zaka cire bismillah ha ah? za ka hau abin hawa subhanallah zai sakhara lana hada wa makonna lahu mukrinin wa ina ila rabbina in za ka yi tafiya allahumma an ta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahal ko in ka ga wanda ya sa sabon riga za ka ce ilbis jadidin wa ish hamidan in ga wanda aka ba shi tsohuwar riga tubli wa yi khulifullah ha na bin ji ba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 kuma duk wanda zai ce sai guru sai layafa bai iya wa'in na addu'o'in ba kaga ya rusa sunna ya tsaye da shirka saboda haka mu yi karatu mu karanta addu'o'i na sunna mai aiki da su ɗinka kayan gawa Wata idan mutum ya rasu ba ana masa ɗinki ba gaskiya ɗinkin nan ba a bukatar shi ana yi ne dai ana bata lokaci ne da ɗinkin na'am kasan gawa shi sha'aninsa ba na mai rai ba ne yanzu irin ɗinkin da ake din wani ɗin in ka gani ma wani gajeren wando ne wani riga ne wani mai haka dai za a yi amma maimakon haka a yanka likafanin a shimfiɗa shi ya zuce tsawon mutumin a nan ma inci shida can ma inci shida a samu likafani guda uku na'am a ɗauki gawa a ajiye shi a ciki a kama wannan anade a kama wancan anade a kama wancan anade in uku za ku yi in biyar za ku yi ku nade ku ɗaure kafan ku ɗaure kan ku ɗaure tsakiyar. shi kenan a suturta shi ne aje abin ne shi ba wani abu bane na ado ko wani abu balle a ce za a yi ɗinki kuma in kage yanayin ɗinkin ma ba sutura bace da za ta rufe shi wannan likafanin da na ƙarshen nema yake wanda yake rufe shi ɗin gaba ɗaya maimako a yi masa wani riga da wani haka nan wuyan an tsage yadda da jamfa daga jiran wando kamar haka ne wanda ba sai an yi wannan ɗin ba kamar wani ɗaukan lokaci ne in ma ba a samu sabon likafani ba ko da tsohon kaya za a binne shi irin yadda sai na bakar radiyallahu anhu ya ce ya ce a binne shi a yi masa likafani da kayan da yake sawa aka ce a yi masa sabon likafani ya ce a alhayu a haƙo bil mai rai shi ya fi bukatan ya fi cancanta da sabon kaya ni me za a yi sabo abinda yanzu da za ku binne gawan nan da awa shida ko bakwai kun je kun tona gabarin ba wanda zai kusa tsayawa duk iwa abin nan ruwa-ruwa da jini-jini menene ya dinga fitowa ta hancinsa ta bakinsa ta duburansa ta ina ne duk ya bata likama ne ko abu ne wanda za a sutura shi saboda karamci na dan adam a yi masa likafani a yi masa sallah ba sai an ɗinka ba amma an za a ɗinka ma ba za mu ce an yi wani abu ba wanda haramun ko wani abu mutum ne yana azumi sai ya yi rashin lafiya sai ya ajiye azumin to in ya zo zai rama ya zai zai sabon niyya ya jaddada niyyansa ya ci gaba da azumi kana azumi rashin lafiya ya sa ka ajiye yanzu ka samu sauki a cikin azumin kuma shi nan rana ta faɗi sai kai niyya na jaddada eh, wato ci gaba da azuminka saboda kayan ke niyya za ka haɗa na? kafara fara kamar yau azumin kafara idan mutum ya yanke saboda rashin lafiya na'am eh azumin kafara mu dauke shi tamkar azumin farilla haka abinda malamai ke cewa wannan kamar ka'ida ce duk abinda ana iya a aje azumin ramadana saboda shi ana iya a aje azumin kafara saboda shi azumin wata biyu a jere din nan sawa'un na kashe rai a kuskure ko na saduwa na'am idan mutum zai azumin wata biyu a jere to zai ajiye idan zai yi tafiya zai ajiye idan ya yi rashin lafiya za ta ajiye saboda al'ada ko saboda haihuwa amma abinda malamai ke cewa wanda zai azumin wata biyu an ce zai ajiye azumi saboda tafiya kar ya farar da tafiyan don neman ajiye azumi wani zai ce to yanzu na azumin wata ɗaya ba tsayawa yanzu kuma wata ɗaya ne a gabana to bari in ce dama turu mana in ajiye azumi in je in yi kwana biyar a wajen abokina ko a wajen kawuna don in ci abinci da rana kwana biyar in na dawo sai in ci gaba to kaga wannan ya shirya tafiyar ne saboda neman rangwame to wannan ba a so ya zama dalilin tafiya ta zo don kanta Sujjadar Kur'ani ana yi ko ba a masallaci ba eh ko a ina kana gidanka kana kasuwanka za ka yi sajarar ƙar'ani kuma ba sharaɗi ba ne sai kana da alwala ba sharaɗi ba ne sai kana da alwala za ka yi ka yi sajada ko babu alwala sajarar ƙur'ani sajarar cilawa kenan na hukuncin tashi don ganin gawa wato idan aka zo da gawa ana fita da gawa sai ka ga mutane sun tashi to musamman maza su za su tashi don su sallaci gawar ko to amma mata ma a gidaje suna zaune in za a ɗauki gawar a fita sai a ce ku tashi ku tashi waɗanda suna ɗaki suna rumfa suna ina ku tashi ku tashi za a ɗauki gawa ku tashi to yaya wannan shin menene matsayin tashi ga gawa ga maza ko ga mata eh hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a hadisin abi sa'idin al-khudri ko arwayar bukhari da muslim idan ra'aytum al-janazata faqumu na'am idan kuka ga gawa wato ku tashi sannan kuma annabi ya ce fala tajlisu hatta tuḍa sannan kada ku zauna sai an ajiye ta akwai kuma hadisin da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi saboda jana'iza gawa sai kuma ya koma ya zauna to anan ne mu addinin musulunci Allah fahimtar da mu duk sabanin da zaka ji malumma suna yi wato gurgurdan fahimta ne ga dalilai kaga anan wannan hadisi da muka ambata ya ce ku tashi kai tsaye sai ga wani hadisi da ya nuna annabi ya tashi sai kuma ya zauna to anan sai aka samu malamai suka yi fuska biyu fuska ɗaya su ne waɗanda suka tafi akan cewa idan ka gagawa ka tashi ba wanda bai gani ba ba wanda ya gani idan ra'aitun na'am yanzu kai kana wani lungu ko kana daki mene a gawa ne ana wucewa da ita sai ka tashi ka tsaya ko baka gani a'a sai in kana gani to za ku tashi su sun tafi akan haka ɗaya bangaren in an gagawa a tashi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun gagawa ku tashi in sai an abin da eh, kada ku zauna sai an ajiye ta sai ga wayar da ta zo annabi ya tashi kuma ya zauna sai anan wasu malamai suka tafi akan cewa ai tashi gawa an shafe hukunci mansuhi ne nan gaba babu zancen tashi don kaga gawa sai dai an fito da ita za ku tashi don ku sallace ta amma kana zaune za a wuce da gawa a mota ko za a wuce da gawa a kafada don dai kaga gawa ka tashi ka tsaya sai an wuce da ita baka ganin ta sannan ka zauna wannan suka ce an shafe kaga biyu wasu suka ce a'a ai duk wata matsala irin wannan in ta zo in zai yiwu a hada bai kamata a goge ba ma'ana la nadhhabu ila ilan nasxi ma imkan al-jam' na'am al-jam'u mina tarje idan zai yiwu a hada hukuncin ai aiki da su bai kamata kuma a ce kaza za a yi ba za a yi kazan ba tunda duk hadisai ne kuma ingantattu ne saboda haka suka ce to halat ya wato an so mutum ya tashi don gawa in an fito da gawa ka tashi in an wuce ka zauna an so ai haka zaman an nuna halaccin kuma zama in ka zauna ma babu laifi ya halatta ka zauna ka je ne ba zan tashi ba in ka tashi kuma ana so kaga kenan an yi aiki da dukkan bangarorin hadisi wannan shine magana nawa na faɗa kenan magana na uku wanda Sheikh Al-Albani rahimahullah cikin littafin Ahkamul Janaiz ya tafi ga na wato karshen rashin tashi shi Albani rahimahullah ya ba za a tashi ba me yasa saboda gashi dalili ya nuna cewa annabi ya ce kar a tashi kuma wannan shine na karshe wala Allahu ittala ala tarikh don ba za ka koma ga naskhi ba sai ka san tarihin hadisi wannan hadisin annabi ya faɗe shi a farkon hijira ko shekara bakwai ga hijira wannan hadisin annabi ya faɗa ne shekara takwas ko tara ga hijira to wannan na ƙarshen ya shafe na farkon amma ba don kaga hadisai sun saba bane ka ce don wannan ranka yana so a wannan ya shafe wancan ko ka ce ai ɗaya ya shafe ɗaya kamar waka tala dawudu jaluta ya ce ɗaya ya kashe ɗaya su ya kashe wani wannan shi ne sai kuma magana akan zuwa mata jana'iza jana'iza su zo masu halarci jana'izan shin an neme su da hakan ba a nemi mata da halartar jana'iza ba amma idan suna nan aka kawo gawa za a sallaci gawa to za su sallata na'am za su sallaci gawa misali an yi sallar jam'i ko sallar eh, sawa'un juma'a ko sallar tarawih ko kowace sallar ne su sun zo sallar ba sun zo ne don mu je musallaci gawa ba mun zo masallaci sallah da su da maza duk ɗaya ne ba hana su yin sallah ba za su tsaya inda suka tsaya a sallah su ta farilla haka za su bi imam a sallaci gawa to amma wane ya rasu to bari in je in halarci jana'izansa kamar yadda namiji zai ce bari in je in halarci jana'iza to mata kada su yi haka saboda hadisin ummu a atiya radiyallahu anha nuhina an ittiba'il jana'iz wa lam yu'zam alaina an hana mu bin gawa sai ta ce ba a tsananta mana ba to nan me yasa me ake fahimta a hadisin an hana mu wa ya hana manzo sallallahu alaihi wasallam walam yu'zam alaina malamai masu fassara suka ce wannan fahimtanta ne an hana mu bin gawa amma ba a tsananta ba ai annabin yace kada ku yi abu ba sai ya tsananta ba to ita a fahimtanta tunda ba a tsananta a ce duk wanda ya bi kaza kaza an fadi wata azaba kaza kaza ba a yi haka ba shine tace ba a tsananta mana ba sai wasu suka fahimci suka yi fassara ga walam yu'zam din suka ce to bin jana'iza na mata makaruhi ne na'am wanda suka fahimci wannan ƙarin walam yu'zam alaina ita ce ta fahimci adamul azumi fin nahyi saboda haka sai suka ce a'a mata kada su bi gawa saboda abubuwan da yake faruwa tattare da mata in suna bin gawa na'am <clears throat> wannan shi ne to amma ta'aziyya fa na'am mace za ta je ta yi ta'aziyya ga mata namiji zai ta'aziyya ga maza haka mace za ta yi ta'aziyya ga namiji namiji zai ta'aziyya ga mace idan babu cuɗanya babu iftilat. na'am kai kana zaune daga gefe ko kuna zaune ku biyu su kuma sun zo su yi maka jaje wane ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mishi ko wacce ta rasu Allah ya gafarta mata wannan ba laifi bane su zo jama'at ko furada amma kare zama to akwai istilat akwai kuma al na'am za mu zo kai laisar yau masallaci ne limamin da ya isha ba shi yake tarawihi ba sai me zai yi abi kowanne wannan ya yi sallar isha'i wannan ya yi sallar tarawihi babu alaƙa tsakanin isha da tarawai, sai dai tarawai ta zamanto bayan isha'i yanzu zan yi sallar isha'i a wannan masallacin sai in je wata wani anguwa kuma in bi tarawai. in na yi babu sallata ko kuma an bar ni a ishan ni in tsaye in yi ishana ni kadai sai in zo in bi tarawai. duk zai yi saboda haka babu komai a wannan abinda ake magana din ma akan sallar juma'a shine aka ce ba a so wani ya yi ba wani ya yi limanci wanda ya yi ba shi ne zai yi limanci sai dai in larura ce mai nauyi ya kamu da zazzabi yana karkarwa ba zai iya tsaye ya sallah ba to wannan sai a sa wani shi kuma ya je dan huta in ya farfado ya yi sallarsa ko ya suma ko ya faɗi ko ya rasu ya gama ba yana sauka a sai ya faɗi ya rasu sai ku da wani ya yi sallan juma'a sai a yi shirin jana'iza imam ne yana karatu a sallah a yayin da yake karatun Kur'ani kafarsa na rawa za a bi shi to rawan kafan saboda rashin lafiya ne in rashin lafiya ne za a bi shi a'a saboda daɗin karatun ne ya ɗauke shi wani yana rawa da kafansa amma bai sama yana yi ba tunaninsa a karatun ne kar ya je ya bata wani wuri shine yana tafiya yana yin abin amma bai sama yana yi ba sai ku faɗakar da shi amma idan ya ce a'a a tsura kaza idan ana karatu ana rawa to ku daina bin shi in ya nuna wannan rawan kafan wata gaba ce ta abin da yake na addini Bar abin shi a hana shi a ji abi wanda baya rawan kafa ina fata fahimci bambanci kar mu yi saurin hukunta mutum don yayi abu mu tsaya mu natsu me yasa yayi ko baya da lafiya ne in yana da lafiya ko ya manta ne a lafiya na a da da sani na na'am wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan kenan tawaffur al-asbab wa intifa'ul mawani sannan hukunci ya hukunta mutum mace in ta ce in baka sake ta ba za ta zama ajalinka in ka sake ta ta saku karka sake ta in ka sake ta kuma ta saku in ka sake ta tasa yana so ya fake da wannan sakinsa ya kai uku ne yana so ya cire wannan ɗin daga ciki ba yau ake mana tambaya ba eh wannan ɗayar eh, dama an ce ba in aika tilasta ka ba saki ko saboda haka yanzu ai ba da so na bane ai haka ta tsaya ta ce zan zama ajalinka ka bari ta zo ta fara zama ajalinka din sai ka saka a lokacin na sha faɗin wannan ko misali ajalinka ko ta zo ta zuba ma fetur ha ta dauke a shana ta ce in baka sake ni ba zan kyauta ma kaga anan za ta zama ajalinka ko ta dauki wuka ta zo kana bacci kawai ka bude idonka ga ta nan a kanka ka sake ni ko in dafa maka na sake ki na sake ki shi kenan eh madalla sai in tashi yi wanka in sa riga na daga tashi na sai gidansu wacce ta daga mun wuka ta ce in sake ta in ba haka ba za ta kashe ni na ce na sake ta ku sani fa ban sake ta ba don kubutar da kai na ne to wannan mun san baka sake ta ba amma kace ka sake ta daga kai sai ita ka zo kai zaman ka ta ɗebi kayanta ta tafi an je an zauna can na'am can an zo a bai dace bai dace ba ai biko an je a ku yi hakuri ku yi hakuri aka mayar da aure can wani abu ya faru aka yi saki sakin ya kai uku kuma gashi ana son juna sai a wugato ya za a yi ba wanda za a yi deleting sai a duwato ai wancan din da ta ce ta daga wukan nan mu je mu ce shi din ai tilastawa ne to anan ba za a saurare ka ba na'am wannan ka'ida ce da imam malik ya amfani da ita wajen irin wannan idan mutum wani abu ya same shi ya zo ya ce tilasta shi aka yi to kafin ya a yadda a lokacin da abun ya faru an ji ya nemi taimako misali ya mace ce ta zo da ciki kawai aka ganta da ciki wannan cikin daga yana wasu ne ai suka tilasta ne wani ne ya tilasta ne a tun daga ran da aka tilasta ki din ai ba irin cikin ummu na maryamu kika yi ba balle a ce lokaci ɗaya ne akwai lokacin da kika ɗauka waye ji cewa a eh, an tilasta ki akwai wanda ya ji ki? a lokacin da abin ya faru kin tashi kin zo gida tina tina ga kenan a rikice ga abin da aka yi miki ba wani abin da ya faru kawai an ga ciki sai ki ce tilasta ne aka yi kuma malik ya ce ba za a yadda ba in za a yadda to a samu ran da abin ya faru ta zo a birkice an ga ta ko kuma ta yi ihu an zo an kawo agaji an ji abu daga baya in aka ga ciki ya bayyana eh wannan na wannan ranar da abu ya faru ne to hukunci ba zai haukanta ba amma kawai an ganta da ciki ba ta yi aure ba ta ce wani ne ya tilasta ni eh mun ji ya tilasta ki amma zo ki sha bulala ɗarin da shari'a ta ce sai kin sha mala in muka biya tambayoyin ba za mu yi karatu ba ina ta ɗaukawa ba sa ƙarewa ya isa haka muna cikin suratul al-furqan zamu tashi kan fadin Allah subhanahu walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا a cikin sifofi na masu wato siffanta da kasancewansu bayan Allah na ƙwarai ibadur rahman siffa ta shidda ita ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar su ne wa'inda ba sa bautawa wani Allah tare da Allah subhanahu la ya ya'buduna ma'allahi subhana ilahan akhara qassanami fa ho sharikan lahu ta'ala kamar a ce wani gunki da za su sanya shi Allah subhanahu wa ta'ala tarayya suna bauta masa ko kuma dai wala na ma'ahu ilahan akhara wa yushrikuna fi ibadatihim iyahu. ba sa kawo wani abu su tarantar da shiga Allah cikin ibada da suke wa Allah bal yukhlisuna lahu al-ibada suna tsarkakar da su ga Allah in kaga sun yi sallah don Allah suka yi ba don mutane su gansu ce suna sallah ba in sun yi sadaka haka in sun ciyar da abinci ga miskini ba sun ciyar ne don a zo ana cewa kai ne yana ciyarwa ba a'a in sun ji masa ce a'a inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura mun ciyar da ku saboda Allah ne ban ma bukatan godiyar mu godiyar ku ko kuma in suna kuka a masallaci ne a gida ne a wata kadiyya ce in suna kuka suna kuka ne don tsoron Allah don abin ya ratsa jikinsu ba wai don mutane su lawa ne yana da tsoron Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace lanta lan human na idanuwa guda biyu ba wuta ba ta taba su ainan bakat min khashyatillah da ainan ba ta tahrusu fi sabilillah idan da ya zubar da hawaye don tsoron Allah da idon da ya tsaya yadda bai yi bacci ba ido a buɗe yana gadi saboda Allah na'am ba ta su fi sabilillah ko masallaci ne ko wurin karatu ne an tsaya ana gadi kada wani abu ya faru in agaji sun ji daɗi ko kuma waɗanda suka fita filin daga wajen yaƙi wajen jihadi a shugaba ya aje su ya ce ku tsaya a nan kada abokan ga ba su farmana ta nan duk inda aka ce ku tsaya din nan to an tsaya ana gadi ba su yi bacci ba to wannan idan wuta ba za ta taba ba to kaga wannan don Allah aka yi saboda haka mutum ya dubi Allah ba wai sai mutum ya kama wani abu ya canfe shi ba ka camfi abu a zuciyarka ne in a zuciya ne baka faɗa a bakinka ba baka aikata aiki a gabanka ba to kai kokari kai faɗa da shi aka tambayi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma akan tiyara ya ce muna samun wani lokaci muna jin wani abu a zukatanmu na kamar wani abu ko shi ne dalilin kafaruwan kaza sai ibn masu ya ce wa maminna babu wani daga cikinmu face irin wannan yana faɗuwa gari sai ce walakin allaha bit tawakuli sai dai allah yana gusar da wannan abu a zukatanmu da tawakuli na'am misali ka yi aure yawanci mutane wasu suna camfan aure ba in ka aure mace abu ya same ka a ce dalilinta ne to kana aure sai kana tafiya injin din motanka ya buga na'am aka ce sai an canza injin ka zo da kyar ka hada nan goma da ishirin ka hada kana canza injin kuma kana tafiya taya ta fashe a'a sai kuma gashi wani abu ya same ka ta nan abu ɗaya biyu dai kaga za ka ji shi ah, kadde wannan irin abin da ake faɗa ɗin nan ne don na yi auren ne ko matacce sai ka ce kai a'a wannan daga Allah ne ita ba halitta ba ce me za ta iya kaga zaka irin wannan ma zuciyarka sannan kai fada da abin ko kuma kana fitowa kawai sai kaga wani kuturu yana tsaya kofin gidanka yana hanya ko yau din nan <laughs> akwai alheri aka ce a ah, subhanallah ai shi din ma bawa ne to jin cewa wani abu zai faru don wani abu da kuma kai fada da abun a zuciyarka ka ture wannan shubha to wannan babu komai amma idan ka fasa da kaga kuturu sai ka fasa fitowa ka koma sai in na ga mai ido mai hannu mai kyau ne zan fita ko kuma duk dai wani abu da ya faru da musibar ta zo dalilin auren sai kana ganin dalilin auren ne sai ka sake ta kai wannan kar asarar ta yawa sai ka sake ta to kaga shirka ta tabbata ka canfe ta ko ka camfi kuturu amma ka ci kai Allah ne to shikenan ka warke to wayannan abubuwa duka akwai bukatar mu lura da su mu yadda cewa abu duka daga Allah ne sai dai Allah ya yi asbab asbab sabubba yanzu kana jin sanyi zaka dauki rigan sanyi ka sa sai ka ji dumi wannan bai zama shirka ba na'am kunama ta sare ka ko ka karanta fatiha kafa daya ka tofa a wajen kamar yadda hadisin bi sa'id sa'ad bin abi waqas hadisin fatiha wa ma yudrika annaha ruqya na'am ko kai wannan ko kuma ka je a sa maka allura wanda zai kashe wannan dafi wannan bai zama shirka ba to amma yayin da ka dauki wani abu kasa a ce bari in sha wannan an ce mu maganin farin jini ne wa alkaitu alayka na <coughs> wa aka ga yawa annabi Musa to kada mu je muna wasa da ayoyin alqur'ani ta irin wayannan abubuwan tare da alqur'ani alqur'ani ne kana iya ka karanta ayar alqur'ani na'am kai wasuli da ita don biyan bukatanka wanda yake na alkhairi ne ba na sharri ba don akwai rashin ladabi tare da alqur'ani idan ana amfani da shi wajen sharri wani ne yana so ya danne wasu ko ya cutar da su sai dinka karanta yasin don yayi nasara a kansu akan abu mara kyawu ko kuma a ce za a canza sura ta zama ta baya ake karanta in ba wannan ba sana ka ka ɗauka sura ta Kur'ani ka karanta ka yi tawassuli ka roki Allah ya biya maka bukatar to mu kiyaye shirka Allah ya ba mu nasara Allah ya ce wala ya an-nafsa lati harrama Allah Bayan Allah na kwari ibadur rahman ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta kashewa illa bil haqqa sai dai da haƙƙi sai da gaskiya menene haƙƙin shine ran yayi abin da ya cancanta a kashe shi a shar'ance shine illa bil haqq na'am akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda talatin bai halatta a zubar da jinin musulmi sai ɗayan uku a tsayibu zani wanda ya yi aure in ya yi zina za a kashe shi wannan su bin nafsi wanda ya kashe rai za a kashe shi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a wanda ya ridda ya bar addinin musulunci za a kashe shi to wa'annan za a kashe su ba su tsaya anan ba wannan uku muka ji ko idan mutum ya zo zai kwace matarka za ka bar mishi wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo yana sai kwace matata annabi ce karka bar shi to in ya yake ni fa annabi ce kai fada da shi in ya kashe ni fa annabi ya ce kai shahada in na kashe shi fa ya ce ka kashe banza man kutila duna malihi fa huwa shahid wa man kutila duna ahlihi fa huwa shahid wa man kutila duna nafsihi fa huwa shahid wajen kare dukiyarka an zo za ku kwace ka hana zai ya kwace kai fada da shi ba wai da yazo yana so ya yi sata kawai ka kashe shi ba a'a kai kokarin kare dukiyarka in ya nemi ya faɗa da kai in baka bashi ba zai kashe ka to ka kashe shi shi ya tafi banza haka in ya ce zai kashe ka in ka kashe shi ka kashe banza anan baku zama alqatil wal maqtul bane kai baka nemi kashe shi ba garin kare kanka ne kaga wayannan duk an kira su shuhada to a irin wa'annan ya halatta amma idan ya zama janibin da hadisi ambata guda uku idan mutum ya kashe rai ko ya yi zina ko ya yi ridda to ba ni ko kai ne za mu ce to tun da ka ridda zo mu kashe ka shari'a ce za ta kashe shi shi ne yana daga cikin amfanin shari'a ta musulunci in akwai shari'ar musulunci mutane za su natsu barna za ta yi karanci a ƙasa ko za ta kau alkhairi zai sauka haddun tuqamu fil ardi khairun min an yumtaru 40 sana ruwan da abin nan hukuncin Allah da za a tsayar a bayan ƙasa guda ɗaya ya fi alkhairi ga al'umma a ce an yi musu ruwan sama na shekara arba'in alkhairi ba kaɗan ba ne Allah shi ya san abin da ya fi alkhairi gare mu shi ya halice mu idan ana zartar da hukuncin Allah barna za ta kau amma yanzu mutum a ce ya yi zina a ce ko za a riƙe shi wata uku ko a ce zai ya biya naira dubu ɗaya ko dubu uku na'am hukuncinka ban sama akwai hukuncin ba in ba a ce ma wani human right ba a ce yancin dan adam ba ko mutum ya yi wani abu da ya gashi nan babban abin da ake hukunci shine kisa kisan ma in ba a isa ba sai a kawo lauya ya tsaya ya wasu surutansa ya karerensa sai a ce an yafe masa hukuncin kisan an mai da shi daurin shekara goma ko daurin rai da rai to waye yafe masa waye ce a yafe masa wanda aka yi kisansa ne ya yafe ko kuma ma'abota jini ne suka yafe saboda haka akwai hatsari a irin na abubuwan da muke yi to ba mu da ikon kashewa sai shari'a alkali zai hukunta a kashe shi amma in kai ne ka kashe shi don cewa hukuncinsa kisa ne to idan ka kashe shi in mutanensa suka kashe ka ba in mutane ka kuma suka kashe mutanen shi ba kaga barna ta dinga yaduwa cikin al'umma shi yasa ba a so mutane suna ɗaukar hukunci da kansu a mai da abin ga hukuma ita ta ɗauki mataki na'am wala yaqtuluna an-nafsa allati Allahu illa bil haqq ba sa kashe rai da Allah ya haramta kashewa sai da haƙƙi kashe rai hatsari ne Allah madaukake ce min ajli dalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a rai dai in ka kashe tamkar ka kace mutane ne duka don mutane duka rai ne guda ɗaya a jikinsu irin wanda ka kashe kuma duk mutumin da ya iya kashe rai guda ba bisa haƙƙi ba ba wani tsotsayi ba da gangan ya kashe rai guda to wannan mutumin yana da damun ya kashe dukkan mutane don zuciyarsa don hatsarin abu yi na farkon ya fi hatsari ya fi jin tsoron abin amma tun da bai ji tsoro ba ya aikata na farko to zai iya aikata kowane lokaci shi yasa Allah madaukake ya kawo hukuncin wanda ya kashe rai a kashe shi sai ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun akwai rayuwa gare mu a wajen qisas in mutum ya kashe za a kashe shi to sai kaga barna za ta kawo. kowa yana son rashi amma yau in ya kashe ya tafi yanzu barnan da aka yi mana a baya da aka dauki tsawon lokaci shekaru biyu uku ana kashe mutane a cikin gari kullun sai dai a dinga ce muku guje jana'iza me yasa saboda ba a kashe su in sun kashe babu doka a lokacin mutum ne zai zo ya shiga mutum a cikin gidansa cikin iyalinsa ya buke shi ya kashe shi ana jin karan harbin ana ganin shi ya shiga ana ganin shi zai fita ya rata bindigarsa, yana tafiya kamar ya fita daga masallaci ne zai je gidansu ba wanda isa ya yi magana kowa yana tsoron rai shi irin wannan ne ya sa abin ya yadu yi yawa har za a mutum zai ɗauki lis a jere mutum 20-30 zai kashe in ya zo ya kashe wannan sai ya cikin ya kashe kaga yana yi da confidence na shi cikin natsuwan shi amma lokacin da aka ce ‘yan gora sun tashi su ma sai an kama su za a kama shi shi ma a zo a kashe shi me ya faru wani ya shiga chadi wani ya shiga kamaru wani ya je lagos ya zauna wani ya shiga niger wani kuma da ajalinsa ya zo ne shi ma an kama shi an kashe shi ba samu natsuwa ba me yasa saboda in sun kashe za a kashe kaga lafiya ta zo shine walakum bil qisasi hayat wa katabna alayhi fiha anna an-nafsa bin nafs in ya kashe a kashe shi kowa amma idan aka kashe ya kashe za a bar shi don shi wane ne to har yanzu barnan tana kuma kashe ridin nan ba hatsarin sa ba karami bane hadisi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu asai bukhari wa muslim ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam ya rasulullah wani zunubi ne mafi girma ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa kai wa Allah tarayya alhali shine ya halice ka sai ya ce nace wanne ne sai ya ce me an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak kashe danka don gudun kare ya ci abinci tare da kai sai nace wanne ne sai ya ce an tuzaniya bi khalilati jarik kai zina da matar makocinka kaga anan da shirka sai me sai ka shirka <coughs> babu zunubin da idan mutum ya tuba za a ce ba a gafarta masa gaba ɗaya ba ko kuma a ce ba zai fita gaba ɗaya ba sai ka rai da kuma haƙƙi in ka kashe ran mutum ɗaya ka ce mutane sun yafe maka ka yi kai ka yi kafara Allah ma ya yafe maka to shi wanda ka kashe fa hakkinsa fa sai ran tashin kiyama a gaban Allah zai zo ya kume ka zai ce ya rab sal hada bima qatalani ya Allah ka tambaye wannan me yasa ya kashe ni Allah zai tambaye ka me yasa ka kashe shi sai ka bada ansa gaba ce hassada ce ayat suke cewa yayi ridda ne me yasa ka kashe shi sai ka bada ansa saboda nuna muhimmancin ran dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam yace la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatl rajulin mu'min gushewan duniya dubi girman duniya yafi sauki a wajen Allah akan kashe mumini daya ya zo ya dubi ɗakin ka'aba ya ce da ɗakin ka'aba kina da daraja kina da hurbi a wajen Allah sai dai ran momini ya fi ki daraja ɗakin ka'aba annabi yake wa momini ya fi ɗakin ka'aba daraja nawa aka kashe su cikin matansu cikin 'ya'yansu a kasuwanninsu a masallaci yana karatun alkur'ani ko a cikin sallah ranar juma'a a sallar asubahi me za ka gaya wa Allah me za ka ce da alkur'ani da yake karanta wa ɗan tashin kiyama ya zo ya ce ya Allah ga wannan ana karatuna ya katse karatun wanda yake karatuna ya kashe shi Allah ka tambaye shi me za ka ce da sallar asibahi da aka yanke masa wanda kuma a ciki zai tashi ‘yan uwa mu yi tunani sosai ta ya aka shigar mana da irin wannan afkar ya aka zo aka ɗebe mu ta irin wannan hanyar ina tunaninmu ina hankalinmu ina tarbiyyar da iyaye suka yi mana ina wa'azin da ake mana tsawon shekaru kuma ka duba duk malaman da suke wa'azi abinda ya kama daga shekara talatin ko arba'in zuwa lokacin da aka tada fitinan babu wanda yake tare da su wa akwai wannan kaɗai ba zai ishe ka darasi ba amma tare da haka har yau wasu suna da wannan tunanin har yau wasu suna da wannan tunanin suna cikinmu to su zauna su yi tunani irin wannan aƙidar ba wanda ya taɓa zuwa da ita ya yi nasara a duniyar musulunci yau ne da safe a darasinmu na salar asibahi a nasiha ina jin nake magana na ce idan mutum irin wannan abubuwan na ce wa'inda ake sa su ciki ɗayan mutum uku ne wanda yake wannan aikin ɗayan mutum uku ne ko dai wanda yana so ya cimma musulmai ya hallaka su bayi da hanya sai shirya ya zo da abin ya shiga cikin musulmai ya jawo hankalinsu ya sa wanda ya sa a ciki don ya rusa musulunci ko dai wani jahili ne wanda shi yana ganin wannan din ne addini kamar yadda yake faruwa a wasu ƙauyuka yadda muke jin labari da aka je aka sa su aka ce ko ku bi mu ko mu kashe ku suka bi su aka koya musu harbi aka je aka shiga gari aka ake kashe mutane a ɗabi kuɗi sai suna cewa kai wannan addini mai daɗi me yasa tuntuni bai zo ba addini da zaka kashe mutum ka ɗauki kuɗin shi kuma ka shiga aljanna haka su to jahilai ne ba su yi karatu ba suna cewa wannan addini mai daɗi me yasa tuntuni bai zo ba to ban san wani irin aljanna za su shiga ba eh. kashe rai kam sun kashe kudi kam sun dauka amma wani aljanna za ku shiga to wannan ya faru ya wuce Allah ya kaddara kaddara Allah wa ma sha'a to amma yanzu zuwa gaba ba wani irin tunani muke yi ni kam har yanzu ina cikin tsoro a yadda muke kara zube ba karatu ba sanin ya kamata ko yau wani zai iya zuwa da wani tunanin zai iya ɗebe samarinmu zai iya ɗebe mutanenmu amma idan har malamai na gaskiya sun tsaya akan gaskiya suna kira suna faɗakarwa idan jami'an tsaro sun tsaya da gaskiya suna aiki akan gaskiya eh mana dama me matsalar mu idan har jami'an tsaro sun tsaya suna aiki da gaskiya na samansu da na ƙasansu da na cikinsu da na wajensu da na ruwansu da na tudunsu yadda yanzu suka haɗu suke aiki bai ɗaya idan da a dama ana haka ne ina za a je da wannan fitina amma a lokacin da aka zo mana ta samanmu ta ƙasanmu ta inanmu ba inda ba a zo mana ba don jami'in tsaron kansa ya zama jami'in tsoro to kai kuma ina za ka tsaya wanda yana da bindiga ya gudu kai da baka da sanda a hannunka in an baka bindiga ma baka iya harbi ba saboda haka yanzu akwai bukatar mu sake tunanin kawunan abin da ya faru ya faru ya wuce mu yi tunanin kurakuran mu yi nadama a kai da kuma tunanin ya za mu yi mu kare faruwan irin wannan abin sanin waye muke zama da shi waye muke zuwa karatu wajen shi waye zai shiga garinmu kar yanzu ana yi yanzu ana dan kula ko mota aka yi fakin wanda ba ku yadda ba za ku bincika ko wani leda ko ka gani za ku bincika wani bakon mutum ko ka gani in a masallaci ne mai zauna ya dan jima in ku fita waye ne wannan mai kaya karza din nan don na gashi tun tun zuwa yana zaune a wannan a wannan na san shi bakon wane ne a to shi kenan a wannan ba zai ba to ku sa hankali a yanzu ana kan haka tokar a zo a ce lafiya ta zo shekara ɗaya biyu an manta da abu sai a koma gidan jiya sai kuma wani ya zo mana da wata fitina daban ta wata fuska daban yadda samarin nan suka tashi Allah ya ba mu nasara suka haɗa kai da jami'an tsaro wannan fa jami'an tsaron da civilian JTF din nawa suke a cikin al'umma ai su dan ne ya in al'umman gaba ɗaya suka haɗu akan cewa mu fa lafiyar kasanmu muke so ai an gama fitina ba za ta yi tasiri ba ka duba irin rayuwar su saudiya inda sun ci gaba wajen tsaro a saudiya yanzu ka je ka yi barna mutum yana wucewa kawai ba ruwan shi in ya gana barna number police 999 999 kawai zaka cire wayanka ka kira 999 ka faɗi layin da kake ka faɗi abin da mutumin yake ka siffanta shi dama akwai security suna nan ba su yi nisa ba su kuma su yi alatin ɗin wanda yake kusa da wajen sai masa ga abin da yake faruwa a layi kaza wuri kaza kaza ko tsamsai ga jami'an tsaro sun a akwai ya shiga wani gida don yana so ya yi lalata da wata yarinya a gidan yana fada a gidan aka kira jami'an tsaro kafin ya fita an zo an same shi irin wannan suna nan mun waye zama muna da wannan din be vigilant ko ba sai mun faɗi duka abinda suke faɗa ba mun faɗi wancan ayi if you see something say something muka gyara lafazi muka if you see something wrong ba duk abinda ka gani bane duk abinda ka ga mara kyawu kai magana ko kaga wani yana tona rami a jeji da ba ruwanka kana tafiya wani yana tona rami a jeji za ka ce me yake ba ruwanka amma yanzu da ruwanmu yana tona rami a jeji mun sani ne ko wani bom zai tona ya cire ko zai binne ya aje wani lokaci zai dauka ka yi ribas ka dawo me kake a nan zai ji tsoro ka bincika na ko wani abu ka yi magana wannan duka don kare kanmu da kare kasarmu da kare jama'ar kar mu ce police ne soja ne security waye ne su ne a'a dukkanmu hakki ne akan mun ga abin da muka gani ko a yakin rabi da aka ce ya zo ba a ga wannan ba waɗanda suka halarci rabi ba su ga wannan ba a faɗin mai tatsi ne ba a ga wannan ba ko kuwa mutum bai san uban shi ba bai san uwa shi ba bai san yayan shi ba bai san kanin shi ba bai san malamin shi ba Allah ya ce wala yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqq bayan Allah ba sa kashe rai da Allah ya haramta wa sai daga haƙi to mu kiyaye kashe rai kuma mu kiyaye wasa ma da rai ko ranka ne ba a yadda ka kashe ba balle ran wani a kai ka ji haushin me ka je ka sha guba ka mutu ko ka harbi kanka da bindiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya kashe kanshi da wani abu za a yi masa azaba da abin da ya kashe kanshi a cikin wuta in guba ne ya sha guban za a shayar da shi a wuta in dutse ya hau dutsen zai dinga hawa cikin wuta yana gangarowa balle wani ya kashe matarsa ko wata ta kashe mijinta wai zai yi min kishiya ko wata ta sassoki mijinta da wuka wai zai mata kishiya wata kuma al'auran mijin ne gaba ɗaya ta ɗebe da wuka wai zai mata kishiya wata kuma ta zuba fetur makanta da mijin sai ta ce da kishiyar to sai kin same mu sai ta cikna musu wuta wato sun tafi lahira sai ta zo to wannan duka Allah ba zai bari ba dan da ka haifa ka kashe shi Allah ba zai bari ba wa idan maudatu ila bi ayi dhanbin qutilat kai bai rai ba na mutum ba ko dabba yanzu zaka iya ka kashe dabba don wasa don walakanci sauro da muke kashewa me yasa cutar da mu amma kawai sauro don shi sauro ne ba yi da illa ba cuta in ka kashe shi ba za a barka ba ko kuma ka ce wani malamin kai baka wani lakani ka je ka kashe sauro 3,311 za su iya faɗa masu dube-dube na ba wai don sun faɗa ba ne saboda za su iya kawo kirkiro abin da ba dalai sai ka dinga zuwa kana ta fesa shelters a kwatamin unguwanku me wannan wallahi sauro ne sun dame mu ashe kuma wai kai malamin ka ne gama to ba ba irin wannan ba ɗan uwa mu kiyaye jinin ɗan uwan mu zubar da jini harama. babu wasa ciki kai bar zancen musulmi wanda ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi yake faɗa man qatala muahidan idan mutum ya kashe wanda yake ba musulmi ba kafiri kirista ne ba yahude ne ba nasare ba majuse amma muahid ne kuna zaman lafiya in ka kashe shi annabi ta lamya lam yarhu ra'ihatal janna mutum ba zai ji kamshin aljanna ba kashe rai wanda ba musulmi fa ba za ka ji kamshin aljanna ba kafircinsa don kashe lakum dinukum waliyade su masu yi nasu addini mu ma mu yi namu addini wala ya yaktulun nafsa allati harrama Allah illa bil haq. wala ya yazunun kuma ba sa yin zina ibadur rahman ba sa zina zina iri iri ne a nan ana nufin zina babba namiji ya je ya sadu da matar da bata halatta gare shi ba mutumin da yana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce lokacin da yake bai da imani la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min Allah muke roƙe kare imanin mu amin zamu tsaya anan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi